Eh, wani irin godiya za ka yi al'ummar Najeriya da suka yi ta taya ka addu'a har Allah ya kawo ka wannan rana da gashi yau ka samu 'yancin kanka? Haka, to godiya wato ba ka da magana da za ta yi za ta nuna iyakar godiyar da suke da al'umma wanda suka yi ta addu'a amma mun gode Allah ne kawai zai taka musu da alheri ba abin da za ka ce wace Allah ya saka da alheri kuma Allah ya biya da niyya. Gode kwarai mun ga fa'ida abin da aka yi ga shi an yi tun da an fara kuma an kare lafiya. To ganin cewar ka kwashe tsawon lokaci kusan shekaru hudu a yanzu zaka ce kana da lafiya ko ko akwai wani abu da ke damun ka? Alhamdulillah ba abin da ke damuna cikin ikon Allah ba abin da ke damuna. To yanzu ka samu iyalinka cikin koshin lafiya kuma. Kowa cikin lafiya alhamdulillah. To ranka shi yanzu menene kiranka ga ita gwamnatin tarayya ita kuma? gwamnati ai ba shirin da za a yi mata iyaka dai ta san komai da ake abin da ya faru da mutum duka a rayuwa abin da Allah ya tsara shi ne ake ba wani abu face wannan abin da Allah ya tsara rashin sani ko rashin tawakkali shi ke sa mutum yana wahalar da kansa ka ɗauka wane ya yi ma kaza ko shi wane ya ɗauka yana da ikon yi ma kaza ba haka yake ba duk abin da Allah ya tsara haka zai yi an yi kamar yadda kace na ɗauki lokacin shekara hudu na gama yau sun kare na fito Allah kaɗai ya san abin da ke tafe gobe ba wanda yake da iko wannan ba wanda ya sani kawai kowanne abin za a tafi adalci kowa yana zuwa wanda yake zuwa masallaci juma'a kullum in dai musulmi ne yana zuwa abin da ake gaya ma kullum liman ya kudu da yana muku magana ku yi adalci ku rike gaskiya ku yi adalci ku rike gaskiya to wannan akwai dalilin da ake wannan a saurare shi a saurare shi to yanzu zaka koma domin ka ainihin gabatar da hujjojinka ga kotu cewar wani abuwa da ake tuhumar ka ba gaskiya ba ne. sai eh, dama ai ina zuwa kotun abin da ya hana zuwa wannan akan an ce a sake ni da a sake ni wani ce to duk lokacin da gwamnati ta sake ni za mu ci gaba da shari'a to ni dama a shirye nake akwai raɗe raɗi da ke nuna cewar zaman kasancewar lokacin da aka yi juyin mulki na shi shugaban kasa Buhari shi yasa kai ka kama shi kuma yanzu shi yasa ake mai da martani kai ma a kanka eh to dai wannan ni ban da sanin wannan ni abin da na sani abin da Allah ne ya kaddara shi ne ya faru ba wani abu to babu wani takun saka tsakaninka da shugaban kasa Muhammadu Buhari kenan ni dai ba na takun saka da kowa ba na fi karin haka na ina takun saka da kowa